Assalamu alaikum barkanmu da yammaci fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So ga waɗanda har yanzu ba sa gane wannan daily combo ɗin na hamster, insha Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyon zai fahimta kuma zai dinga yi da kansa. Amma kafin mu fara har ila yau dai muna ƙara roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka ya dore ya mana subscribing sannan ya taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu ko da yaushe muka ɗora bidiyo zai same shi sannan kuma a yi mana lakin saboda lakin yana ƙara mana ƙwarin gura sosai sannan a yi sharin ga sauran mutane su kamar yadda aka saba idan ka shigo nan gurin kamar haka ka shigo wajen kwambo ɗinka a wajen mining ɗinka na hamster so wajen wannan ɗan gatarin inda aka rubuta mine nan gurin to nan mutum zai taɓa so a nan kwambo ɗin yake so da ka shiga za ka ga sun baka wannan gashi nan wannan kwashin kwashin mark ɗin guda uku to waɗannan katikan su ake so ka fito so na yau waɗannan katikan za ku gasga su nan wannan gurin so waɗannan katikan su ne mu na yau so kamar yadda kuke gani su zamu zo mu lalubo yanzu so da farko za ka fara shiga wato gida na farko inda yake market ɗin nan sai ka duba a hankali a hankali sai ka ga akwai ɗaya daga cikin abubuwan nan da aka baka aka ce su ne amsa na yau so inda ka duba a hankali insha Allah a nitse za ka ga ɗaya daga cikinsu ko kuma ka ga biyu daga cikinsu wani lokacin ma duka ukun so amma yanzu kun ga a cikin market din nan kamar mun gama duba market kun ga ba ko ɗaya a ciki sai mutum ya tafi wato abu na biyu inda aka rubuta PR and team din nan so nan din ma sai mutum ya duba a hankali a hankali so in kana dubawa a hankali a hankali insha Allah ka ga ɗaya daga cikinsu. so kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi kasa kasa so yauwa gashi nan kun ga yanzu mun samu guda daya wannan shine daya daga cikin katikan mu na yau gashi nan wannan kun gan shi nan to shine katin mu na yau wato ɗaya daga cikin guda ukun nan so idan ka ga bai buɗe ma ba sai ka duba kasan za ka ga a sa an rubuta ma abin da zaka je ka taba ya buɗe kun an rubuta mana mu je mu nemi marketing mu kai shi level 2 mu je mu nemi marketing mu kai shi level 2 to yanzu sai mu duba a hankali a hankali sai mu nemi marketing shi ma insha Allah yana nan gurin so sai ka duba a hankali a hankali zaka nemo marketing kamar da kuke gani yanzu gashi nan marketing muke nomawa muna cikin PR2 ko PR and team so gashi nan yauwa za ku gani ga marketing ɗinmu so kun ga ga marketing ɗinmu to wannan marketing ɗin kuka kula za ku ga yana level zero kun gan shi nan yana level zero to yanzu wannan marketing ɗin shi za mu mayar level two so yanzu za mu danna shi so biyu yanzu kun ga mun tafi so ɗaya yanzu ya zama level 1 sai mu ƙara taɓa shi yanzu ya zama level 2 shikenan amsan mu za ta buɗe so gashi nan kun ga mun buɗe wannan so yanzu kun ga wannan bit ɗin namu ya buɗe bit tim ɗin nan sai mu zo mu taɓa shi tunda ya riga ya buɗe so gashi nan yanzu zan taɓa shi tunda shine amsan mu na farko katin mu na farko gashi nan kun ga na taɓa shi an dau mun coins dina guda 500 kacal gashi nan na buɗe paket na farko kenan ko in na buɗe kati na farko to saura kati guda biyu muke da su kun ga na farko gashi nan mun buɗe shi saura kwashin man guda biyu so yanzu waɗannan guda biyun su ma za mu tafi lalibansu so tunda na san inda suke bari kawai mu tafi cikin special so a cikin special ɗin nan waɗannan guda biyun rago guda biyun duk suna nan ga ɗaya nan a sama sannan kuma ɗayan shi ma yana ƙasa bari mu je mu nemo na ƙasan wadda duka biyun za ku ga suna nan yawa su wannan na ƙasa ɗin nan shine wato wannan app creator listening ɗin nan so wannan shine wato ɗaya kati ɗaya daga cikin katikan namu gashi nan 16,000 shi ma na taɓa shi kun ga mun buɗe kati na biyu kenan so yanzu sauran bukati guda ɗaya shi ma yana cikin special din nan so idan muka yi sama kaɗan za ku ga gashi nan kun ga waɗannan duk su tambaye mu mu je mu buɗe wani abu ba so saboda already na riga na buɗe su to in dai ka taɓa yi ka buɗe wasu katikan so baka da matsala kana zuwa kawai taɓa su zaka yi idan kuma baka buɗe su ba a ƙasansu su zaka ga an rubuta ma abin da zaka sa so yanzu gashi nan za mu yi takin price ɗinmu na yau shikenan kun gani ba wata wahala yanzu shikenan mun haɗa 5 million na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu shi ma na gobe insha Allah a cikin group ɗinmu na telegram da kuma group ɗinmu na whatsapp da group ɗinmu na facebook duk za mu sa muku amsoshin wanda idan mutum ya ga amsoshin insha Allah zai iya yi da kansa Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu ci muriyar wannan mining da muke yi amin